Ah, super, voilà. À très bientôt alors. À très bientôt. This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraronmu barkanku da wannan lokaci. Aisha ma'az ce tare da Sarfilu Hashim Gumal da sauran abokan aikin muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na wannan babban rana Juma'a 20 ga watan Disamban 2024. Bayan an sha labaran duniya za a ji ra'ayoyin wasu Kiristoci 'yan Nijar a game da yadda suke shirin gudanar da Kirsimeti a bana. Bayan nan kuma za mu gabatar muku da shirin tubalin tsaro tare da Hassan mai na kaina. kuma shirin a wannan mako zai mai da hankali ne akan yadda jami'an sojin jamhuriyar Nijar suke fafatawa da 'yan ta'adda a yankin gwanni. Kamar yadda muka saba a duk ranar Juma'a yau ma za mu buɗe muku layi ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku akan duk abin da ke ci muku tuwo a ƙwarya. Kamar kullum dai lambar ita ce alamar karawa ɗaya biyu sifili biyu shida takwas sifili shida takwas biyar sifili. amma dai yanzu sarfilu zai fara da karanto mana labaran duniya to jama'a salamu alaikum da fatan an yi na lafiya ga labaran duniya yau juma'a falastina mazauna birnin marda da ke gabar yammacin kogin jorin da isra'ila ta mamaye sun ba da rahoton cewa wasu 'yan isra'ila sun tayar da wuta tsadar lalata wani masallaci suna rubuta kalaman batanci da kuma barazana da fenti a bangonsa. a cikin faifan bidiyo na tsaro da aka buga daga wurin ana iya ganin wani da fuska a rufe yana feshi ga bangon masallacin akalla wasu mutum biyu ne suka haɗu da mutumin ɗaya daga cikinsu yana ɗauke da wani abin da ake gani kamar botike zuwa cikin ginin cikin saƙonan da aka fesa a bangon su ne mutuwa ga larabawa sai kuma masu adalci za su yi murna domin ganin ramuwar gayya wani bangare na abin da aka rubuta a littafin zabura a cikin wata sanarwa ta faifan bidiyo yau juma'a shugaban karamar hukumar madan nafsat al kush ya kira harin ta'addanci da aka tsara babban jami'in kare haƙƙin bil'adama na majalisar ɗinkin duniya volker turk ya yi kira da a kawo ƙarshen faɗan alfashi da a jihar dafur da ke arewacin sudan wanda ya sanadin mutuwar ɗaruruwan fararen hula da jakata wasu da kuma lalata gine-gine da ababen more rayuwa. a cikin wata sanarwa da turkiya ta fitar yau juma'a ta ce ci gaba da killace alfasha da kuma faɗan da ake ba tare ɓata lokaci ba na da matakai illa ga rayuwar yau da kullum a daidai lokacin da aka fitar da rahoton da ke bayyana irin mummunan tasirin shafa watanni bakwai ana yi wa alfasha faɗa a sudan ta hannun dakarar rapid support force ko kuma a ce rsf wannan lamari mai ban tsoro ba zai iya ci gaba ba dole rundunar rsf ta kawo ƙarshen munanan kwace garin da ta yi kuma ina kira ga dukkan bangarorin da ke rikici da su daina kai har-har kan farar hula tare da kiyaye wajibai da alkawarin da suka ɗauka ƙarƙashin dokokin ƙasa da ƙasa a cewar sanarwar tun a watan mayu aka fara kai wa alfashin babban birnin jihar dafur ta sudan ta arewa ƙawanya rahoton ya nuna cewa ƙalla fararen hula 782 ne aka kashe tare da jikkata wasu fiye da 1143 labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ma'aikatar harkokin wajen ukraine ta ce wani harin makami mai linzami da rasha ta kai a ranar juma'a a babban birnin kasar kiev ya kashe akalla mutum guda tare da lalata ofishin dakarantar kasashe shida da jami'ai a kasar a tsakiyar birnin a shafinta na sada zumunta telegram rundunar sojin saman ukraine ta ce ta kama wasu makamai masu linzami masu cin gajeren zango guda biyar na iskalanda da aka harba a birnin amma tarkacen makamin mai linzamin da ya faɗo ya yi barna tare da tayar da gobara a yankuna uku jami'an birnin sun ba da rahoton barna mai yawa da suka da gine-ginen zama da wuraren kiwon lafiya da kuma makarantu jami'an rundunar sojin sama sun buƙaci 'yan ƙasar da su gaggauta ɗaukar mataki ga rahotannin barazana kai harin saboda babu isassan lokacin neman mafaka daga ƙarshe yau juma'a manyan jami'an diflomasiyya na gwamnatin biden suna birnin damascus don gana da hayar ta al-sham sts mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen amurka ya faɗi ganawar farko ta kai tsaye ce tsakanin washington da sabbin jami'an siriya babban jami'ar diflomasiyyar harkokin ma'aikatar harkokin wajen amurka barbara leaf da jakadan shugaban kasa kan harkokin garkuwa da mutane rajastin da kuma sabon babban mai bada shawara daniel robstin wanda a yanzu ke da alhakin jagorantar aikin da ma'aikatar harkokin wajen kasa ke yi a siriya su ne jami'an diflomasiyya amurka na farko da suka je damascus tun bayan da 'yan tawayen siriya suka hambar da gwamnatin shugaba bashar al-assad ziyarar da yana zuwa ne a daidai lokacin da gwamnatocin kasashen yammacin duniya ke buɗe hanyoyinsu ko kuma hannuwansu ga ƙungiyar sts da shugabanta ahmed alshara tare da fara muhawara kan ko za a cire sunan ta'addanci ko a'a ziyarar tawagar amurka ta biyo bayan tuntuɓar da ta yi da faransa da birtaniya a kwanakin baya. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc madalla yanzu kuma za mu leƙa jamhuriyar nijar inda mabiya addinin Krista a kasar suka bi sahun 'yan uwansu a faɗin duniya wajen fara shirin bukukuwan Kirsimeti wanda ke tunkaro mu cikin 'yan kwanaki. domin jin azama irin azamar da suke yi a wannan lokaci da ake fama da tsadar kayan masarufi da taɓarɓarewar tattalin arziki wato arzikin ƙasashe a faɗin duniya wakiliyar muryar amurka tamar abari ta jiyo ra'ayoyin wasu a ƙasar. rana ce wadda ke dukkan kasan duniya muna murna domin mi ai hamar mai ceton duniya shine sa nan akwai abubuwa da kamata akwai ta mai da juna ko akwai yadda Allah da shi kuma ko da ƙarshen shi ko gaskiya ba to shi sa wannan lokaci muna taimaka ma juna mu da mu ne ba nan ba domin haka kamata hannu shi kanki hannu kenan lokaci ne gare mu na murna na farin ciki mu tare duka masu bi mu yi godiya da abin Allah mana domin ya kuma ceto yana yawa abinci ne kuɗi ne sura eh wanda Allah ya sa a cikin hannu in bayar shine taimakon da muke in bada muna wallahi ba kowa a wani ba kasa mana taimakon shi mun kyauta Allah mana kuma sai mun kyauta haka ne Allah ce mun to haka ne kuma lokacin shi to dole abin zaka shi ko gaskiya ba ya yi wanci ba tunda eh sai dai kamar ne ba a'a yadda ya haka zan shi yadda Allah ya kawo haka zan shi shine kawai ai ku abin cikin godiya sunana madan Yusuf Sidi Zalai gaskiya muna taimako da dawa da da dama muna iya mu yi na sutura muna iya mu yi na kuɗi muna iya mu yi na abinci duk abin da ya samu Allah ya samu bada shi za mu bada wa duk abin daga mutum mutum baya ɗauka abin da baya da ya bada amma abin da ya samu shi za a bada gaskiya duk wanda ba mu Allah da Allah ya sa ko cikin mu ne mu kirista duk wanda muka samu ba mu kai taimako ne ba sai ka zaba baka ce wani zani ba wanga ba ni bashi muna kai shi muna zuwa gidan kasu muna kai taimako can kuma muna zuwa asibitoci muna visit muna kai ma waɗanda ba su da sabili ko wasu kuɗi duk abin da dai Allah ya ci da ka kana iya ka samu to akwai wasu suna zuwa da guda guda kuma akwai ƙungiyar ƙungiyoyi miliyoyi suna tahiya gaskiya bana dai kam sai godiya kawai za mu ce ma Allah amma bana gaskiya akwai rayuwa abinci ya yi tsada komi ya yi tsada haka nan dai za a dai amma ba dan dai kamar na kwanan shekarun baya da sun wuce ba na yanzu kawai dai mu dai mun dai dai albarka ubangiji da ya bamu a samu raguwa raguwa ma har raguwa a samu <laughs> sunana hannatu eh sai ka ce mu lokacin sallah ta noel gaskiya muna zuwa mu matasa muna zuwa muna yin bayyaji na gayyato yan uwanmu saboda muna yin tiyata tiyatir muna yin koreografi muna yin waƙoƙi mu nuna murnan mu domin aifo yesu almasihu mai ceto mu a ranar noel in muna zuwa mu ba yara mu ba su kyaututtuka hakan ga saboda mu gura musu irin farin cikin da muke da domin wannan murna ta sallah muna ba yara biski bambo haka kayan wasa muna rarrabawa gaskiya ni ne mai suna ibrahim iro dan hawa iglesia abundant idan an zance game da kirsimeti gaskiya ne akwai taimako sosai domin lokaci ne musamman na na ziyara kuma cikin ziyara din kuma akwai taimakawa muna taimaka ma jama'a daban-daban wani lokaci mukan gayyace su cikin gidajenmu mu zo mu taimake su kuma wani lokaci mukan ziyarce su har a cikin kurkuku muna zuwa domin mu zo mu gaida mutane kuma abinda Allah ya kwace mana shi muke so da shi domin mu taimake su da shi muna zuwa har likita da sabi ne wani lokaci mu kai ziyara ga marasa lafiya azini ana badawa duka wannan alheri ne kuma muna taimaka ma yan uwa waɗanda aka san suna da rauni cikin tafiyar su wanda ba da to gaskiya ne ana samun taimako sosai ma tun ma ba wannan lokaci na sallar kirsimeti duk inda kirista suke suna nan suna wannan shagulgula da wannan murna kuma shi ya sama ana nuna ma yan uwa muhimmancin wannan rana da muhimmancin kuma wannan lokaci domin tunawa ce da yadda ubangiji Allah ya aiko da Yesu almasihu a duniya lallai akwai tsadar rayuwa sosai ma amma wannan kuma tsadar rayuwa ba ta hana mu mai abin da za mu da abin da muke da shi eh ko ba haka ba na gode gaskiya da wannan tambaya gaida tamar abare Shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da 31. sannan a duk sa'ad da ake so ana iya sauraron wannan shirin da sauran shirye-shiryenmu na baya a adireshinmu na yanar gizo a www.voahausa.com ga hassan mai na kaina da shirinmu na gaba. Mai sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro. Wanda a wannan mako za mu leƙa jamhuriyar Nijar. Inda sojojin ƙasar ke ci gaba da gasawa 'yan ta'addar lakurawa aya a hannu. Toma Dalla. A kan iyakar Najeriya da Nijar, wato yankin Muntseka da ke cikin gundumar birnin Kwani a kudancin jihar Tawa, dakarun jamhuriyar Nijar na ci gaba da gasawa 'yan ta'addan lakurawa aya a hannu, yayin da su lakurawan ke kokarin mayar da wannan yanki wani sabon fagen daga gare cikakken karin bayani daga bakin abokin aiki na haruna mamman bako askaran jamhuriyar nijar ne ke ci gaba da gasa 'yan ta'addar da ake kyauta su cewa lakurawa ne aya a hannu yayin da suke son mayar da wannan yankin wani sabon fagen daga kamar 'yan da ya wakana a tsakiyar wannan watan inda 'yan ta'addar suka surkike a cikin shanu domin sulalewa jami'an tsaron da ke wannan yankin sai dai rundunar sojojin kasar da ke aiki a halin yanzu da jirage maras matuka da ake ce drone da na'urori masu aiki da tauraron dan adam da ke hango abokanan gaba daga nesa da ma wata haɗakar da suke yi da sojojin mali da na burkina faso da ke kawo ɗauki ta sama da an ce ar a ko'ina a jamhuriyar Nijar a wani sabon salon yaƙi da ƙasashen uku suka bullo da shi a baya-bayan nan sai suka yi musu zobe a dajin wannan yankin a daidai lokacin da suke son su tsallaka zuwa tarayyar Najeriya domin kai ga sansanin su da ke jihohin Sokoto Zamfara da Kebbi kamin su sojojin ƙasar su shahe su daga doron ƙasa illa guda kawai daga cikin su ya samu ɗibar takare kamar yanda wani wani mazaunin wannan yankin ya yi mini ƙarin bayani. lalle sojoji da sun kaji bayanin su kai da sun kai musu kwanton bauna kamar su yan bindigan nan sai a cikin shanu sun kai shanu kamar shanu ya musu kariya don su samu su ketare da sun ka kawo wajen sojin za masu wajen suna kwakwar su da an kai halbi sai shanu sun ka wace sai sun ka bar su ga hili to nan na sai sojoji sun ka samu nasara bisa kansu wanda aka faɗa bala wani mahi kusa. su yan bindigan nan sun kai su nawa tunda an sojoji sun yi musu zobe kila ko an shahe su gaba ɗaya daga doron ƙasa ko ya abin ya kasance kamar moto talatin suke cikin talatin nan guda an kaga ya tago ya hallaka Mandu saura an riga an kwantashe su dama a sauran wadanda aka yi dai an kare da a motoci tun rana tana sama motoci suna ta biya suna wuce su gaba sai yamma wanda wannan ke nuna kenan kwanciyar hankali ya dawo kenan eh kenan kura ta da fasuwa sha ana iya cewa dai ana ci gaba da ƙara ɗamara a wannan yankin yanzu haka kenan kwarai ku kwarai ku ana cikin kota kwana ko yaushe saboda jikalin waɗansu kuma su bullo baya ga waɗannan da aka kare da shin menene dalilan da ake samun aron gama a baya bayan na a wannan bangaren na wannan kasar tsakanin yan ta'adda da sojojin kasar masanin lamuran tsaro kuma tsohon soja wanda ya aje aiki abdurrahman ne idrisa kado soja ke cewa Abinda yake faruwa wannan yanki na mun tsaika tun da ka san iyakoki kwai nan saboda iyaka addakwai da najeriya kuma yan ka ɗauki wancan bangare inda suke hito akwai inda hanya wadda suke hita ta iyaka da mali to kuma wannan yanki kamar yanki ne wanda can in sun ka sha wuta an ka ba su wuta da can to mahukarsu su bi wannan yanki su tsallaka su yi najeriya tun da nan ne su nan ne cibiyar su take su yan ta'adda to kuma akwai yan ta'adda na najeriya ko su waɗanda suke leko wannan yanki to kashi abin da ya sa wannan yanki yake da matsala bangaren tsaro amma sai mu ce alhamdulillahi domin jami'an tsaronmu ko yaushe tsaye suke bisa ga wannan yanki ba su ba su daddaki domin abin da yasa ba su ba su daddaki duwan ga abu da kake gani yau in sun ka an ka taba gobe a taba in sun ka rugo dole a yi arangama in an kai wannan arangama in sun ka rugo nan dole jami'an tsaronmu alhamdulillah suna samun galaba gare su to shi a dalilin ko yaushe wannan yanki yau in sun ka rugo sun ka taho nan an ka tare wa'anda a can bakin iyaka sun ka tare wa'anda kuma wa'anda suke su yi ainihin pipeline kin nan kuma kullun dai akwai tsaro dai na kwarai bisa ga wannan yanki shi yasa waɗannan 'yan ta'adda ba za su samu nasara ba a cewar alhaji ibrahim nuruddin malamin zamantakewa a wata tsangaya a cikin garin tawa turawan yammacin duniya ne ke amfani da waɗansu 'ya'yan ƙasashen nan domin tunzura waɗansu ƙabilu da su ɗauki makamai a kalli wata ƙabila musamman a yi mata dubin ta'addanci a cikin al'umma abu ne wanda yake da illa ga zamantakewa ta al'umma gaba ɗaya a cikin wace al'umma ko wace kabila ana iya samun wanda suke iya su saki hanya ko ta saba ma doka da sauransu wannan abu ya kamata eh, a yi hatara bisa kan shi musamman abin da shi kasashen gana mu na musamman na IOS ana so a sa rudani ne a cikin al'umma a nasa bangaren Abbas ba wani masanin tattalin arziki na cewa dukkan waɗannan matsa matson da ake son a sanyawa wannan yankin ta hanyar zamna tsayen 'yan bindiga ba wani abu ne ne ba ake so illa a kawo cikas ga tattalin arzikin kasar ta la'akari da cewa ita ce babbar hanyar da ta hada gabasci da yammacin kasar da ma hanyoyi masu zuwa arewacin kasar hanyar kwanni ita ce sauran kayan masarufi da ke shigowa hanya ce ta kasuwanci tsakanin mu da mu da 'yan najeriya an bi duk matakan da za a yi ɗauka domin a raba ta da 'yan ta'adda to amma dai shi ka hikikanin a ce wai a zamna a yi tattauna da ɗan ta'adda saboda a yi sulhu wannan ba ta taso ba ga jami'an tsaro ba su tattauna da ɗan terrorist da ɗan ta'adda sai dai in shi yadda ya kawo kan shi. ga malam umar saidi nan ba da jumawa ba yankin zai ƙara ƙarfafuwa da tsaro tare da kawar da shakku ga matafiya da zarar an ka kammala gina barikin soja ganin cewa aikin naka da kammala. su magabata sun sa abin da ke wakana kuke ganin kwanan nan biyu wasu abubuwa suna nan suna ta faruwa na wanda suke da alaka da tsaro dan a kawo tsaro biskan kan wannan bangare da aka ganin yan ta'adda suna nan suna shirya wasu abubuwa daban-daban yan wannan bangare da kuma su durobobin da suke bin wannan hanya ta RNN idan suka ga wannan abu an tabbatar da shi abubuwa ne wanda zai sa wasu ba za su damu ba kuma sun sa abu ne wanda duk wani makirci da wani wanda baya son kasar namu yake shiryawa kuma za ku ganin abun ya zo da sauki yanzu haka dai tun wannan kakkabar da sojojin jin suka wa 'yan ta'addar ba a sake jin ɗuriyar su ba a gefen muntsika yayin da gwamnatin ta jamhuriyar Nijar ta ƙara ɗaukar matakai na sama da na ƙasa domin daƙile dukkan wani motsi na 'yan ta'addar a wannan gefen ƙasar. A gaida Haruna Mamman Bako. Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Haruna Mamman Bakon, Julie Gresham ita ce wacce ta daidaita mana sauti. Sunana Hassan mai na ke sallama da ku. A gaida Hassan mai kaina. To masu sauraro yanzu lokaci ya yi da za mu buɗe muku layi ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Kuma lambar dai ita ce alamar ƙari ɗaya biyu sifili biyu shida takwas sifili shida takwas biyar sifili. To da alamu mun samu kiranmu na farko daga Abuja wake kan layi. Na Abuja kana, kana jin to da alamu dai layin na abuja na rawa yanzu kuma za mu koma jihar neja wake kan layi daga jihar neja na jihar neja layinmu dai a buɗe take ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za ku kira ita ce alamar ƙari ɗaya biyu sifili biyu shida takwas sifili sifili yau juma'a rana ce da muke ba ku dama ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku akan duk abin da mai kira ya ya zaɓa lamba dai har yanzu ita ce alamar ƙari ɗaya biyu sifili biyu shida takwas sifili shida takwas biyar sifili wake kan layi Hajiya Aisha injiniya mai gero makeri kwanta jihar Niger. To barka injiniya Me ke tafe da kai a yau? Alhamdulillah yau dai rana namu ne zaɓen kanmu. Haka. Ina wa gwamnatin tarayyar Najeriya da gwamnatin jihar Niger su ji tsoron Allah su taimaka su gyara mana hanyar makera zuwa kwanta gora. Hmm. Da ta hiyar minti hamsin ne da zuwa kuwa kwanta gora amma yanzu sai an share awa bakwai akan rashin hanya. Sannan me na kuma da kwantagwar zuwa mina da ta hmm. yi awa ɗaya ne da minti goma ko da minti ashirin amma sai an awa tara da kwantagwara zuwa mina don haka gwamnan jihar Neja da gwamnatin tarayya su ji tsoron Allah su gyara mana hanyar kwantagora zuwa mina kwantagora zuwa makera su ta tsoron Allah saboda in mutum Allah ya bashi mulki to lahira sai ya tambaye shi adalcin da ya yi akan mulkin da Allah ya bashi. To injiniya a matsayin ku na al'umma kuma kuna da gudummawan da za ku iya bayarwa ta hanyar jan hankalin su shugabannin ku haɗa kanku a matsayin ko kungiya 'yan unguwa ko wani abu haka kuma ku isar da saƙonku da buƙatunku kuna yin irin wannan? Muna irin wannan hajji Aisha muna yi muna kungiyoyi mu kai saƙonmu to amma sai su yi bilis to muna fata wanda ka yi kiran nan domin su sun ji kuma za su dau matakin da ya dace daga jihar neja za mu koma jihar jigawa wake kan layi daga jigawa alhamdulillah kuna tare da rabiu taura to malam rabiu me ke tafe da kai a yau alhamdulillah sako ne zan gabatar ga da ga gwamnan jihar jigawa game da ma'aikata da yawa ainihin karin albashi fisibilillahi duk inda ka ji ana ta ainihin farin ciki kwarai da abin da ya gaskiya fisibilillahi kuma abin kirki ya kamata da sauran gwamnoni ma sun yi koyi da ainihin wannan gwamna na jigawa mm. sannan kuma akwai wani abu da ya yi wanda yake zai taimakawa ainihin birnin dutse ba da maganar ruwan nan da za a ja daga ainihin garin sun sintilmawa mm. zuwa ainihin zuwa dutse fisibilillahi wannan babban aiki ne wanda zai taimaki miliyoyin mutane wanda kuma mutane za su yi farin ciki da shi sannan kuma insha Allah muna ma fatan insha Allah wannan abin in dai ya gamu aka yi shi ruwa ya tabbata nan dutse da zagagin ta to Allah ta zame masa sanar da kada to mun gode malam Rabiu mun rasa wannan layi daga Rabiu akwai da alamu akwai wani akan layi daga jihar Neja wake kan layi daga Neja Assalamu alaikum ta sa wasu na Amurka na Bala da wanke wula daga shi shi ne ya da ke tarayyar Najeriya wa alaikum salam to malam bala za ka ɗan ɗaga muryan ka kaɗan domin na jin ka sosai me ke tafe da kai abin da ke kai da ni yanzu yana kira da Allah da gwamnatin jihar Niger ko Allah ta taimaka mana tsakanin jirgin da zuwa fita wallahi hanyar nan ya riga ta ya lalace hanyar nan da biyuwa wallahi to muna fata waɗanda kai kiran nan domin su sun ji kuma za su ɗau matakin da ya dace ah, wake kan layi daga kaduna yawa suna nasiraju iftikar daga anshau karamar kumar kubau a jihar kaduna to mala siraju me ke tafa da kai yau ranar kuce ce na'am abin da ke tafa da ni shi ne nan sai an yi takatsantsan game da ya biza tsakanin kasashen afirka hmm. domin yarce juna saboda in aka yawa to in ba ya ba kuma yan ta'adda sun samu hanyoyin shiga kenan gaskiya sai an su su a akan haka hmm. sannan kuma muna kira ga duk wani jami'i ko farfola kada a kara kiran najeriya a matsayin tangan yan ta'adda ko hmm. cibiyar su kuma ba sanin ba akwai akwai yawan zamu shari'a da kowane ne gaskiya ba mu san irin wannan magana tun mun gode da wannan ra'ayi na malam siraju daga jihar kaduna kuma bari mu koma jihar nasarawa wake kan layi nasarawa eh, assalamu alaikum wa alaikum assalam alhamdulillah kuna tare da babawo mai awo ne na cikin garin gitata to malam babawo mai ke tafi da eh, abin da ke tafi da ni wato ina kira ne ga gwamnan jihar nasara ko kuma federal eh, da ni tun da na tashi daga kefi ya kama daga kefi zuwa bangaren kwashin na wallahi tsakanin da allah daga nan zuwa ka zuwa kaduna sai hanyoyin gaba ɗaya ya lalace sai da haka muna kira ga gwamnati don allah ta yi kokari ko ba a shimfiɗa sabo ba in aka yi gyara mm. to insha Allah rabbi irin hatsarorin da ake yi to za a iya samun sauki a ciki muna kira da gwamnan nasara mai kokari kuma ko kuma bangaren wuya don Allah da annabi a taimaka dan gyara mana wannan hanya kuma za mu dan samu za mu samu sauki bangaren hakan. To malam baba muna godiya da gudunmawanka kuma muna fata waɗanda kai kiran domin su sun ji kuma za su ɗau matakin da ya dace daga jihar Nasarawa za mu koma jamhuriyar Nijar wake kan layi daga Nijar. Assalamu alaikum Aisha Ma'azu. wa alaikum salam ba la ali shugaban kulab za isa ka tarkon luci a cikin jihar Nijar to ni zan ba da ra'ayi na bisa ga wannan shugabannin kasashen mu na kasashen Afirka duka gaba daya hmm. ya kamata su haɗe kai talakawa suna cikin tsadar rayuwa ya kamata kamar Najeriya su rage kuɗin mai kuma da Nijar wallahi Allah ya san da akwai cimaka kware amma kuma talakawa ba su da kuɗi Hmm. ya kamata a dube su a gani kuma Ke transfer na mota da muka shiga na Nijar shi ma ya kamata a rage su. na gode murya Amerika umma mala alina za kulba zaɓi sanka dogon a cikin jamhuriyar Nijar umma muna godiya malam umma da gudunmawar da ka bayar daga jamhuriyar Nijar kuma za mu koma jihar Kwara a Najeriya wake kan layi Assalamu alaikum wa rahmatullah mai magana Bello Garba na kuto a Najeriya daga nan jihar Kwara. Wa alaikum salam. Ina kira ga gwamnatin jihar Sokoto ina kira gwamnatin jihar sokoto a ƙarƙashin jagorancin gwamnan mu ahmed Abiyu da ya taimaka mana a garin mu na dina ya magance mana matsalar ruwan sha sai da muka duba idan rani yi muna fama da matsalar ruwan sha kuma ga mu da al'umma da yawa duk garin da babu ruwan sha to wani ba wani ci gaba da za a samu kuma da rayuwa mai kyau ga jama'a don haka muna kira ga gwamnatinmu mu da Allah ta magance mana matsalar wata a garin Dina da kuma kewayensa mai magana da Garba Dina ta kusan Najeriya daga nan jihar Kwara na gode BOA sai an jima. Ma mun gode Malam Bello da gudunmawar da ka bayar da wannan kuma shine kira na karshe da zamu iya ɗauka a cikin shirin namu na yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu ah, mu sake baku dama. kuma da wannan ne kuma ya kai mu ga shirinmu na karshe wato labarai amma wannan karan a takaice. To a takaice yau Juma'a Falasɗina mazauna birnin Marda da ke gabar yammacin kogin jorin da Isra'ila ta mamaye sun ba da rahoton cewa wasu 'yan Isra'ila sun tayar da wuta tare da lalata wani masallaci. Suna rubuta kalaman batanci da kuma barazana da fenti a bangonsa. a cikin faifan bidiyon na tsaro da aka ɗauka daga wurin ana iya ganin wani da fuskarsa a rufe yana feshi ga bangon masallacin akalla wasu mutum biyu ne suka haɗu da mutumin ɗaya daga cikinsu yana ɗauke da wani abin da ake gani kamar botiki har zuwa cikin ginin babban jami'in kare haƙƙin bil'adama na majalisar ɗinkin duniya balkatok ya yi kira da a kawo ƙarshen faɗan da ake alfasha a jihar dafur ta arewacin sudan wanda ya sanar da mutuwar ɗaruruwan fararen hula da jikkata wasu da kuma lalata gidaje da ababen more rayuwa a cikin wata sanarwa da turkiya ta fitar yau juma'a ta ce ci gaba da killace alfasha da kuma faɗan da ake yi ba tare da ɓata lokaci ba na da matuƙar illa ga rayuwa yau da kullum a daidai lokacin da aka fitar da wani rahoto da ke bayyana irin mummunan tasirin shafa watanni bakwai ana yi wa alfasha a sudan ta hannun dakarun rapid support force ma'aikatar harkokin wajen ukraine ta ce wani harin makami mai linzami da rasha ta kai a ranar juma'a a babban birnin kasar kiev ya kashe akalla mutum guda tare da lalata ofishin jakadancin kasashe shida da jami'i a tsakiyar birnin a shafin ta na sada zumunta na telegram rundunar sojin sama ukraine ta ce ta kama wasu makami masu linzami masu cin gajeren zango guda biyar na iskanda da aka harba a birnin amma wato amma tarkacen makamin mai zamun da ya faɗo ya yi barna tare da tayar da gobara a yankuna har uku jami'an birnin sun ba da rahoton barna mai yawa da suka da gine-ginen zama da wuraren kiwon lafiya har ma da makarantu yau juma'a manyan jami'an diplomasiya na gwamnatin biden suna birnin damascus domin gana da sabbin hukumomin siriya karkashin jagorancin hayat al tahir al sham mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen amurka ya ce ganawa ta farko ta kai tsaye ce tsakanin washington da sabbin jami'an syria to masu sauraro da takaitattun labaran ne kuma za mu yi sallama da ku a cikin shirin namu na yini na daren yau juma'a sai kuma gobe da safe idan mai duka ya amince a ji wasu abokan aikinmu da shirinmu na safe yanzu a madadin sarfilu hashim gumel da ya karanto mana labarai da julie leathers gresham da ta shirya ta kuma ba da umarni da ma mu na wannan lokaci. Daga nan birnin Washington DC ni Aisha Mu'azu nake muku fatar asuba ta gari. Ma'asala.